Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Ah, za mu ci gaba da program nan na mijin aure nake so amma yau zan fara da waka na matana saboda yau matana take birthday yau ina yi wa matana birthday ajiya zakiya amarya matan sarki zaki. kamar kana na faɗa yau zan fara da wakan mata na yau na yau mata na birthday ajiya zakiya ah, ajiya eh, zakiya zaki yau muna yi mata birthday shi sa za mu fara da shi kamun mu ci gaba da wannan alright mijin aure nake so program na mijin aure muna tare da khadija da kuma wanda za mu haɗa ta da shi ga shinan ga malam muhammad malam idris da za mu haɗa ta da su shi sa jama'a ku yi hakuri muna zuwa malam ali na ganka allah ya saka maka da alkhairi malam ali yi na malam aliyu na sarki zaki

matar ah, musulunci ce a ajiya khadija ina zuwa sa nan. malam muhammad ya hakuri na zuwa ku ya hakuri ku bari dan ci ni ma ni ma ni soyayya kaɗan a <laughs> ah, ku bari ni ma yi soyayya na kaɗan kuya kuri minti daya za mu fara kenan ina shai wasa baba ne kuya kuri yemi eh, a gona sarki zaki eh. To, ah. To jama'a za mu fara kenan alhamdulillah wannan hoto da kuke gani a hoton Khadija kenan wannan hoto hoton Khadija kenan da kuke ganinta a nan da muke tare da ita Khadija ta taba zuwa a nan da za samun mata da miji ta taba zuwa a nan sa'an nan koya kuri minti daya Khadija yariya ce karama da aka haife ta a Saudiya wanda take Saudiya amma tana nan insha Allah za ta sake magana sa'an nan da dan uwa Malam Muhammad da yake eh, Malam Muhammad Idris da kuke ganin sa nan da yake eh, da zama Belgium shi kuma a wani alkawarin da ya yi muna son dai mu ji alkawarinsa amma kamun alkawarin za mu so mu fara jin khadija khadija ta sake introduce kanta insha Allah shi ma ya ji ta uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu khadija kina tare da mu junior zaki khadija wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, ah, kaifa hali khadija نعم ما شاء الله ما شاء الله أنت تتكلم اللغة العربية؟ أنت تتكلم لغة لغة أنت تتكلم لغة العربية؟ أيوة تفضل تفضل مشكور To Khadija sheki gabatar da kanki a nan shi Malam Muhammad da bai san ki ba ya ji ki shi ma ya san ki sa'annan shi kuma ya gabatar da kanki. Jiriya da zaki. Khadija muna jinki. Aiwa, ah, ana ah, ismi Khadija. Ah, imuna Hausa, ah. in kai larabci ni kada ke ji. Oh. Nan gaba ɗaya duk duniya ni kada kawai zan ji larabcinki. Shi yasa iya Hausa, ni kada ke jin larabci na. Eh. Sunana Khadija. Na. Amrina 18. Khadija ki kwaman kash ba mu sani ba kina nufin shekarunki nawa ga ya muna cikin Hausa ya hakuri Khadija. 18 18 Shekarunki sha takwas. Goma sha To muna jinki. Eh? Ah. <laughs> eh, ai yanzu ni Malam Muhammad na masa wani karambani na ce Khadija fa Kur'ani tana ta san Kur'ani ta yi kaza ta she ke ke kamata ki flow kanki ya san ki a san ki Khadija a san da wa ya san da wa wa wa, astaghfirullah astaghfirullah ya san da wa, yake so wa zai aura eh Khadija Allah kowane Khadija kowane Khadija zan kawo nan ga watan sun fi kowa jin kunya ke to malam Muhammad na'am tun da Khadija tana muna tawadu tana muna wani kunya kunya nan eh, shi yasa to yanzu kai muna so kai ka gabatar da kan Khadija ita yariya ne shekara goma sha takwas 18 years an haife ta daga Saudiya sanan mahaifiyanta da muka yi magana da ita Ajiya Rukayya tana so in Khadija in ta eh, wannan haji haji da za a bayan wannan haji za ta je gida za ta yi haji sannan ta je gida kuma tana so Khadija ta yi aure to shi nake ganin mun taba zuwa da ita anan. nan amma zan so a Khadija da yake tana 18 bata kai ta gabatar da kanta ba kamar kan da muke yi a nan in dai mamanta ma Khadija mamanki na kusa aiwa aiwa to ba mamanki a mamanki ta ta, ta stamp ta nuna mana cewa da saninta da yaddanki da yaddanta tayyib tayyib tayyib tayyib Assalamu alaikum, Ajiya Rukayya. Ajiya Rukayya. Alo? Alo, Ajiya Rukayya. Khadija, Hausa, ya ma za ce ba mamanki cikin larabci Khadija. Ba mamanki gari. Sallah take, sallah take, sallah take. To, masha, to. <laughs> Malam Muhammad, don Allah kai gabatar da kanka kamin ita kamin Muhammad ta kare sallah to. Okay. Uh, sunana okay degrees. Eh. Amma ana kirana Muhammad. Masha. Uh, wala aifi ne daga kasan Ghana. Ina da shekara 48. 48. And uh, kuma ina nanga a kasan Belgium. Ina da aikin kaina da nake aikin luri da muke yi wurin a gyaran motar inda ake yin glasin motoci ana kira wurin suni fayar kuma ina yanzu na fara business ina san kaya ina gawa lume ina san wanzu a gangana da kwantena biyu da zai tashi jibi sannan ni daga na cikin july insha Allah zan je gida eh, ina neman ni kuma yarin da ta yi karatun Kur'ani kamar yadda na aka gabatar da Khadija ta mace ne wanda ta yi karatun Kur'ani wallahi ta abin burge ni saboda shi ne na zo na ce ina so inda akwai hanya in samu aure ta. Eh, akwai alkawarin da kai mini ta kasa? To, eh, ina so wannan alkawarin. Eh. Ina aure da bambarin ta can zan ɗauko ta kawo ta nan. Zan mata takardunta in kawo ta nan. A nan Turai Belgium. za ka kawo ta turai belgium ta zauna turai kenan in ka aure ta to a yanzu kamar misali in mun baka dama zai iya ɗauki a wata nawa sati nawa za ka iya ka fito ka aure kadija in dai mun baka dama bai kai sati biyu saboda ina son aure ina son aure in samu mata domin shekaru na tafiya kara ne kuma mutum ka samu wanda take malama ta san qur'ani kuma ga addini abin da muke nema ke na cikin rayuwa mutum da ka samu mace wanda ke da tsoron Allah wanda kuma ta san baki da fari to misali in an baka Khadija in ka samu an baka Khadija kace za ka kai ta tura za ka kai ta ta zauna turai ta yi zaman ta haka ne ko dai a'a wani plan domin yariya ne yariya ne karama ya suna shi yaren gari in ta yi yaren garin domin ba ta ta wani abu nan gaba da yare ba kuma tana jin french kuma to shi kenan amma ta zo nan ta koyi daucin nan ta iya daucin tambe ta tana jin tana jin french cikin larabci mu ji hal anti tasma'ina lugatil faransiyya اه لا لا تو طيب. لغة ايش؟ جئت هنا فعليك ان تتعلم في مدرسة ان تتعلم لغة ال... لغة إيش؟ هنا قبل ان تفعل كل شيء فهمت؟ تو ولين إيه. جارة زمان خديجة نعم خديجة <laughs> نعم نعم لغة إيش؟ لغة إيش؟ لغة إيش؟ لغة إيش؟ لغة ji ايوه انا عادي انت ولما رايت صورتك انت عجبتني جدا وعيوني يموت شوقا عليك فهمت ما اقول؟ الو wannan gari da larabcin ya obanki ne ko dai ya ban gane ba لا لا انا فهمت يعني شو لا رسمت اين القران يعني كما ما فهمتها الله اكبر wato kam inna mai yani da larabci na shi zai gane me nake faɗa oh okay larabcin shi nashi na qur'ani ne shekin ko naki na hadisi ne ko na me <laughs> Oh, ke naki naki na hadisi ne ko lala yani gazi inna mai magana yani shi zai fahimce ni oh okay okay okay to masha Allah Khadija ki ta kare sallah to me ta kare sallah sarki zaki na'am shek yanzu shek zan kira ka batun post nan na tambayi a a samu hankuri ba mu kai wurin ba ba mu kai wurin ba a samu hankuri samu hakuri malam Muhammad ba mu kai wurin ba samu hakuri eh eh ah ajiya Khadija na'am maman ki ta kare sallah ايوه طه قارن تو ايوه كباتا طيب يلا السلام عليكم عليكم السلام اه باكبا اجي آه، اروكيا da yardanki kin yarda mu ɗauki Khadija mu ba wa Malam Muhammad kuma kin yarda Khadija ta zo ta ke ka kawo Khadija ko? Gidan kowa aiwa aiwa aiwa aiwa. To, Ajiya Rukayya. Ya hakuri, Ajiya Rukayya, in Khadija ta ji kunya mu ke bai kamata ki ji kunya mu bai, in kana Ajiya Rukayya. <laughs> Ajiya Rukayya da yaddanki ke kika kawo Khadija mu neman mata miji kuma za mu ɗauke ta mu bawa Malam Muhammad saboda kyakkyawan nufin da yake da shi. To shi kenan, aiwa shi kenan to, ah, alhamdulillah. Ah, wannan bawan Allah ajiya rukayya zance na biyu tun da kina sallah ya ce in dai har muka bashi Khadija har in ya amince da Khadija na san zuwa sabon sati dai rana war haka ko ranar Asabar za mu zo a zo a biya kuɗin gaisuwan Khadija in sun dace da ita kenan sa'annan kuma ya ce in an bashi dama amma lokacin da shi ya ce ina gani a wannan eh, ba za <laughs> ya yi sauran sarka wannan da sati biyu a mu jira dai mu dai doki wani wani kaɗan da ya fahimce ta in shi shi da gaugawa yana son ya auri Khadija sa'an nan kuma ba zai bar Khadija gida ba yana son Khadija ta zo ta zauna kusa da shi a Turai a Belgium kuma yana son Khadija ta ci gaba da school da makaranta a Belgium yana son ta ci gaba da makaranta a belgium as matsayin kuma matan shi saboda yariya ne kuma a tsara mata me za ta yi in future in misali nake yi misali in doctor da ta zama to tunga a turai za ta yi wannan karatun ta ci gaba da haka kai in kafinta ma <laughs> za ta zama in kwallo in kwallo za ta buga a turai za ta yi karatun ta zama Abinda dai zai mata amfani a rayuwanta in Allah ya ba su ‘ya'ya da ‘ya'yansu. Kin yadda da haka ko dai a'a? Ajaruka ya ba mu ji, iwa, aiwa, aiwa ba mu ji ajaruka ya. Wace magana ta daidai ne dukkan abin da zai zama alkhairi Allah ya tabbatar da shi kawai shi ne a Allahu akbar, Allahu akbar. A bawan Allah Malam Muhammad, ba da baki kawai za ka yi mana cewa in ka auri Khadija za ka zo da ita turai ba wani shirye-shirye kake yi yanzu in an baka dama da ka zo da Khadija domin na san zaman turai in kana da aikinka kana aiki dai kana da chance to alhamdulillah tunda kana aiki kana da aikinka to yanzu kai wani shirye-shirye kake yi in an baka Khadija da gaske za ka kawo ta turai ta zo ta zamanta ku yi aure fara ba yanzu zan baka yanzu zan baka ita ba ku fara maganan bai na ce ba ku fara ba yanzu zan baka ehe ehe Allah ya sa inda aka dace insha Allah to ni ka san nan ga komai duka process ne na takardu kaman one last ma na lawyer na ci domin ina da bachelor set na nan Okay. Um, she did ta samu bachelor setting ta da birth certificate ta. Sai da abin da zama a shi daga can. Yadda ne abin zai zo duka na saki tambayar lawyer shi ga min. sa shi aika maka. da abin da ya kamata a yi duka takardun ya kamata ka aiko muna mu gani yanzu Khadija tana uh, Saudiya she ta zo Najeriya za ka fara wannan shirye-shiryen ko dai a a saudiya za ka yi mata yanzu ah, magana in kuskure abin da ah, ah, ya shi amma from now di na guda mata kamar lallai ina so ta wani hanya kamar kulawa da ita sauransu ababen da take need Wato in ka ce kulawa da ita bi mana daga yanzu za ka ɗauki nauyin kudin abincin ta ci da shanta za ka ɗauki nauyin kati credit ta kan waya da komi no problem za ka ɗauki nauyi in makaranta za ta je in school za ta je za ka ɗauki nauyi za ka biya duka ta yi maka list duk abin da take nema duk abin da take bukata ta gaya maka za ka yi mata To, amma wannan secondary mata ne, first mata da yake mu a yanzu, tunda ba wasan yara ba ne, muna so mu ga ka fito. An, an, an, gabatar za a aure ta? Da mu baka nan da sati ɗaya? A yi wannan? Kuma insha Allah wannan alkawari da ka ɗauka cewa in an bayan ka ɗauki an biya ka fito gida kowa ya ganka an san ka iyayenta bi ma'ana an ganka an san ka an san iyaye gaba daya to she ka ɗauki nauyi tun wannan lokaci in an kai kuɗin gaisuwa to she ka ɗauki nauyinta kamar kan da kai alkawari hakan yayi ya hakan yayi miki ya ga ashe na ga ni kadi da kai kawai gabata mu yi magana kenan <laughs> Khadija kai kai kai kai kai kai next kowane Khadija haka bani in zan kawo tana ce haje ta ni na yi mata magana kawai domin ko bai zan fadi abin da ni na fadi kawai ya yi musu to shikenan Khadija <laughs> Eh, yana reconnecting <laughs> ko ya hakuri Nesta kowa za bani nan ga a ce wai mai suna Khadija na ce ah, zauna gida zauna gida ni kadi na yi magana kake kawo ma picture ni na sa picture na saboda ban ga amfani ba su magana sai ce ko me ka faɗi ko me na faɗi ah ka ce malama ni zai aura malama ni za ka aura Salamu alaikum, Khadija. Salamu alaikum, Khadija. Hajiya Khadija. Salamu alaikum, Hajiya Khadija. Wa alaikum salam. Hajiya Khadija, na san ba zan samu ansan da nake so ba, amma barin tambaye ki. Shin abinda shi Malam Muhammad ya faɗa duka gaba ɗaya yayi miki? Eh? eh? abin da malam muhammad ya faɗa duka gaba ɗaya ya yi miki ah. duk abin da malam muhammad ya faɗa alkawarin da ya faɗa abin da yake son ya yi miki yana son ya aure ki na alkhairi kuma yana son ki sosai shin maganganun da ya faɗa duka ke kin amince da shi ya yi miki malam <laughs> shi ke na ba damuwa ni da kana na sani ba zan samu hansan da nake so ba to ba damuwa malam muhammad insha Allah to ni ni ni na ni na baka Khadija tunda dai gidan gidan aiwa ne kawai ni ma aiwa kawai aiwa ni wa na baka Khadija eh amma ka cika alkawari ko me za ka yi yanzu in ta zo Najeriya kai za ka yi mata takaddun da kake magana duka a ah, baban da ake so insha ka eh tun baka ganta ba okay okay picture ne na gwada maka jiya picture kawai ka gani kai ka narke to <laughs> amma malam Muhammad kana da mata ko baka da mata kana da yara ko baka da yara ina da diya guda half amma ban da mata kana da diya da kaifu da baturiya eh. amma baka da mata Diyanka shekarun ta nawa? Eh, ta kai 14. Saran Khadija. To, masha Allah. <laughs> to, Khadija, alhamdulillah mun gode. Uh, aiwa, ko Khadija? Ya, Khadija? Na. Aiwa, ko? Iwa. To, masha Allah, Malam Muhammad, insha Allah, shi... ba sannan jiriya ba da muhaddasat sannan jiri ba da muhaddasat da ce ba ka boye firako iwa iwa khadija Na. yanzu zan ɗauki namba ɗinki in ba shi kenan ko? Eh. Khadija. Na'am, na'am. zan doki number ɗinki in ba shi kenan ko? Toyi, aha yanzu kin sake wedding toyi. To shi kenan ba damuwa, insha Allah zai kira ki. Kin ji? Toyi, toyi, toyi. To, ah mun gode, mun gode. <laughs> Khadija, assalamu alaikum warahmatullahi ta. Aje aje Rukayya mun gode, mun gode sosai, mun gode aje Rukayya. Mun gode, mun gode. Malam Muhammad ka kira ta na baka number ta ka kira ta kaji Malam Muhammad Na ce zan baka number din ta ka kira ta kaji eh, eh eh eh eh ah, to Khadija Khadija Khadija Khadija kai kai kai kai kai <laughs> gidan aiwa gidan aiwa da tayyib kenan muka shiga mm gidan aiwa da tayyib masha Allah to yanzu mun gama da na farko za mu ajiye mu zo da na biyu mun gama da na farko za mu ajiye mu zo da da na biyu <sighs> gaskiya na to uh, jama'a ya kamata mu sauka mu sake dawowa ko saboda na biyun ko dai mu haɗa duka eh me aka ce mu haɗa duka mu ci gaba da shi ko dai mu sauka mu dawo akwai na biyu da za mu zo mu ci gaba da shi a ci gaba da shi yes ko dai mu sauka mu dawo to juna yaron zaki wai should be separate eh, separate shikenan za mu sauka facebook za mu sauka mu sake dawowa domin shi ba na ɗayan eh, jawa a hada duka ku yi hakuri a a a a a a sai di malam awal Allah ya taimake ka malam awal malam awal wa hada duka domin akwai fahimta kamar kana jin zaki yau zana saboda kowa na son a gan shi top a gan shi head ko ba haka ba yasa kowar mu sauka mu sake dawowa shi ma wannan bawa Allah da zamu zo da shi shi ma akwai alkawarin da yayi akan wanda yake so da ita shi sa ku bar mu sauka mu sake shigowa kun ji ku ya hakuri amma yan tiktok ku kuna tsaye yan eh, facebook kuwar in sauka yanzu nan in sake zuwa ba zai kai wani minti minti kaɗan ne kun ja kamar kan da nan gaya muku ina celebrate matana yau eh, ajiya zaki amarya matan zaki yau ranar birthday ta shi yasa ku bar mu ji na wakanta kamin in sake dawowa ku yi hakuri yau na yau yau na yau na ina birthday mata na matan sarki zaki a gaishe ki sarki zaki a gaishe ki haske maganin Zakiya zaki matar sarki zaki zaman ki lafiya ɗabiyar ki lafiya tashin ki lafiya maganar ki lafiya tunanin ki lafiya in kayan ki lafiya matar sarki zaki ne sarki zaki a gaishe ki hajiya sarwada kan ya zaki matar sarki zaki a gaishe ki ga uwar gidan sarki zaki mata a gare ka sarki zaki hajiya ba su mamaki kiwon mata sarauniya ce matar musulunci ce dan tubalin ayyun sa'an tsoro da ladi mata mun babba babba dana buga mini tambari zakiya zaki matar sarki zaki Allah kare girma daukaka gare aha wani tattala ka shirya ko yanzu zan zo da kai ma kai da naka insha Allah yanzu yanzu na kisa ba ni minti daya yanzu yanzu nan zan sauka kuma sake dawo kaji isa za mu zo mu yi naka nan yanzu Juniya sai gwamna sarki zaki ba wasa ba ɗaukaka ba wasa ba ya zama jarumi babban jarumi abin kwatance na biya sarwa sai gani zai hange da kai ake kwatance na ƙara girma wanya ba halinka talakawa na yabo abokai na yabo Allah ya ƙara zamani ya zamani Ajiya Aminash sosai jira zagi ajiya hawa na godiya